Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya mai karatu baba ya ko makeri. babban lauyan gwamnatin amurka wato attorney general jeff sessions ya faɗa wa majalisun ƙasar a jiya asabar cewar zai bayyana gaban kwamitin binciken bayanan sirri na majalisar dattawa mai binciken yiwuwar katsalandar da aka ce rasha ta yi wa zaben shugaban amurka don ya bada shaida sessions ya ce yana son ya bayyana gaban kwamitin ne domin ya yi bayani game da tambayoyi da suka taso a kansa a lokacin da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey ya ba da bahasi ga kwamitin attorney janar wanda shine mai rike da mukami mafi girma a sashen dokoki na kasar ya ce a ranar talata ne zai bayyana gaban kwamitin na majalisar dattawa kuma ya ba da shaidansa mai yiwuwa bisa rantsuwa sai dai bai bayyana ko kwamitin zai saurare shi a bainin jama'a ba ko kuma a asirce sashen shari'an kasar da sessions ke jagoranta yana binciken alaƙar tsakanin gwamnatin rasha da kwamitin kamfen ɗin donald trump kafin zaɓen watan nuwamban bara a lokacin da trump ke matsayin ɗan takara yayin da amurka ba su zaɓe shi ya jagorance su ba hukumomi a gabashin afghanistan sun ce wani sojin wani soja a cikin runduna ta musamman na afghanistan ya bindige wasu sojojin amurka ya kashe uku kana ya raunata soja guda wannan lamarin ya faru ne a jiya asabar a lardin acin mai fama da yaƙe-yaƙe a cikin gundumar nangahar kakakin gwamnati a nangahar din da ake kiran shi a tuwalla ko gyani ya shaidawa murya amurka cewa nan take sojojin amurka suka bindige shi dan bindigar kagakin kungiyar taliban ya ce wannan dan bindigar mambansu ne da ya samu babban mukami a rundunar sojin afghanistan rahotanni da suka fara fitowa sun ce sojojin amurka guda biyu sun mutu wasu guda biyu kuma sun jikata jama'ai sun ce an sanar da shugaba donald trump game da mutuwar amurkawan kuma ana ci gaba da bashi bayanai akan hali da ake ciki yayin da yake ziyararsa ta ƙarshen mako a jihar new jersey waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an yi wata gasar zanga-zanga a birane da dama a faɗin amurka a jiya asabar tsakanin masu ƙin jinin shari'ar musulunci da masu rajin hana nuna wariya ga al'ummar musulmi wata ƙungiya ta act for america ita ce ta shirya zanga-zangar masu ƙin jinin shari'ar musulunci ƙungiyar da take da alaƙa da shugaba donald trump wacce ta ce tana rajin kare 'yancin faɗan albarkacin baki ne da kuma kiyaye ɗabi'un amurkawa wata ƙungiyar fafutuka ta southern poverty law center da take bibiyar ƙungiyoyin tsano ta ce ƙungiyar act for america ita ce babban ƙungiya mai ƙin jinin musulmi a cikin ƙasar a cewar wani rahoton jaridar washington post kimanin mutane kasa da hamsin ne suka yi zanga zanganta ta ƙungiyar act inda wasu suka yi shiga na gajiya kana suka rike tutocin amurka suka taru a unguwar downtown a birnin new york ita kuwa kungiyar pax heart da ta shirya taron gangami a yankin manhattan ta faɗa wa manema labarai cewar idan wani na jin tsoron tafiya da lullubi irin na musulunci a waje to kada mai shi ya fasa ya dage da yin lullubin a harabar jami'o'i. kamfanin dillancin labarai na associates press ta rawaito wani labari da ta dauko daga ya dauko da kamfanin dillancin labarai na gwamnatin turkiya anadolu cewar turkiya ta kama shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international na ƙasar wanda za a gurfanar da shi gaban kotu bisa zargin kasancewarsa mamba na kungiyar ta'addanci ma'aikatar labaran na turkiya bai gaggauta amsa bukatar muryar amurka na tabbatar mata da an kama tana kilik wadda aka tsare shi a ranar talata kada aka kama shi da yammacin shekaran jiya juma'a kungiyar amnesty international ta faɗa a wata sanarwa cewar wannan kame da aka yi wa kilik shagube ne ga adalci da kuma kira da ta yi da a sake shi. an kama kilik da wasu lauyoyi a gundumar yammacin izmir biyo bayan zargi da aka musu na yin amfani da wasu wayoyi wanda suke da manhaja da ke ɓoye inda sakonni suka fito ana tuhumar masu amfani da wannan manhaja da masu goyon bayan shehun malamin nan fetullah golin da ke hijira a nan amurka wanda gwamnatin turkiya ta ayyana shi dan shugaban 'yan ta'adda. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Tsohuwar ministar ilimi Farfesa Rukayyatu Ahmed Rufa'i ta yi kira ga duka masu ruwa da zakiya harkar ilimi kama daga gwamnati har zuwa iyaye kowa ya mutunta hakkin sa kan harkar ilimi. Hakan zai taimaka wajen farfado da kuma inganta harkokin ilimi da a halin yanzu ya taɓarɓare. Farfesa Rukayya ta yi wannan kiran ne a tattaunawa da ta da wakilin sashen Hausa Iliya Kure a Kaduna inda ta halarci wani taro game da harkar ilimi. Gaskiya abubuwan da ake faɗa ɗin da gaskiya ne. Gashi dai shekara da shekaru ana ta magana akan ya za a gyara ilimi amma kamar yadda kace ta barbarewa dai tana nan musamman a mataki na farko. Yadda aka taro ɗazu da ka ga yadda ake tattaunawa za ka ga cewa har yanzu dai akwai matsalolin da rashin malaman da rashin kayan aikin da rashin azujuwa da rashin ma su kansu makarantun kaga yaro sun gama wani matakin babu wata makarantun da su koma su ci gaba ba a riga an yi makarantu a wannan mataki ba saboda haka abubuwan da ya kamata a yi shine a yi abin da gaske don shekara da shekaru gaskiya ana irin wannan tarurrukan ana fito da abubuwan da ya kamata a yi a bayan taro to amma rashin aiwatarwa sannan a zartar da abin da aka ce an ƙudurin shine yasa har yanzu aka ga ana sake komawa baya Na haka abin da ya kamata a yi shine a yi abin da gaske a fito da abin a zane a rubuta shi kowa a gaya masa abin da ya kamata yi kuma kowa ya yi kokari ya tsakani da Allah akan fara da gwamnoni ne ta ba gwamnoni ne kadai ya kamata a ce su ma za su yi ba duk kowa yana da haƙƙi a cikin wannan saboda wasu iyayen ma za ka ga cewa ba lallai sun damu da karatun yaran ba to abubuwan da ya kamata da shine ya kamata a farfado da harkar ilimi kowa ya dauki abin haransa kowa kuma ya abin a aikace kowa kuma ya abin a zahiri daga iyaye har su kansu yaran har makota 'yan unguwa har kuma gwamnatin kanta ya kamata kowa ya dauki abin da gaske don ya yawa a ce kullum sai an zauna za a tattauna sai a ce a can bangaren na ƙasa su sun yi kaza amma mu nan bangaren ba mu ba domin wai muke yi in ba mu tashi a tsaye ba ai ba za mu iya zuwa ko ina ba idan muka dubi alkalman karatu na 'ya'ya mata a arewacin Najeriya musamman me zaki so ki ce game da yadda suke karatu a wannan yanki Da hakika alhamdulillah an fara dan tasowa don da an kai shekara biyar goma ba za ka ga cewa yara mata da dama ba su je makaranta ba to yanzu an dan fara ci gaba amma ba wai an ce an kai wa gaci ba har yanzu da akwai sauran rina aka ba ya kamata a ci gaba da bawa yara mata dama su yi karatu an san cewa yanzu a ga cewa ai watakila daga an tashi daga makaranta za ka ga yara da yawa sun taso a'a in aka koma a tafi karkara a duba a gaza a ga har yanzu da akwai sauran wannan matsalolin amma na yi imanin cewa idan dai mutane suka ɗauki abin da muhimmanci to shi din ma abu ne wanda za a iya warakar da shi insha Allah. Wani shawara za ki so ba iyaye a arewacin Najeriya don ilimantar da 'ya'yansu mata? na farko dai ya kamata mutane su gane cewa idan ana maganar ilimana ana maganar harkar rayuwa ce ta yarinyar nan ba ita kadai ba amma hatta 'ya'yan uwanta da watakila mijinta in dai aure da kuma gidanta da kuma tsautata ta mijinta har abincin da ta dafa saboda haka idan ta yi karatun ba wai ai wani za ta yi ba kanta za ta yi ba da kanta da kuma wanda suke tare da ita don haka abin da kawai zan iya cewa shine na ɗauka a yanzu na fi shekara ashirin ina rubutu a kan a bari 'ya'ya mata su je su karatu amma har yanzu za ka ga ce abin da aka ce shekara ashirin bayan nan in ka karkaɗe za ka ga yanzu ma ana iya cewa abubuwan da za a dinga iyaye ba su ba da dama ba an fi so a ba da namiji dama watakila saboda yarinya ita aure za ta yi ana ganin to ya kamata a ce a ba wa 'ya'ya mata damar da za su ci gaba da karatunsu kuma su karatu sosai ba wai karatun an dan fara an tsaya ba duk da ya danganta da abin da iyayenta suke so da kuma mijinta amma ya kamata ta kamar yadda kowa yake takawa ita kuma yarinya ta dauki abin da mutunci da kuma yi amfani da al'adunmu da kuma addininmu. A ƙoƙarin wannan tasha na ba da gudumawa ta ƙoƙarin sake farfado da harkar ilimi tare da haɗin gwiwar hukumar ayyukan raya ƙasashe ta Amurka USAID a takaice wacce take ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri. Sun shirya wa 'yan jarida bitar makamar aiki ta fuskar ilimi da kiwon lafiya a Damaturu da Maiduguri a tsakiyar watan jiya. Bayan tarurrukan ne muka gabatar da shiri na musamman a gidan rediyon zaman lafiya dole FM da ke barikin soja a Maiduguri, kamar yadda ba za ku kasa ji ba, masana suka ce ba zai yiwu a samu ci gaban kowace ƙasa da al'ummar ta ba muddin al'umma musamman mata ba su da ilimi. saboda haka na tambayi shugabar gidan rediyon peace fm ta tarayya da ke maiduguri hajiya fatima yusuf abdullahi tasirin ilmin mace. abu da nake so in sake jaddadawa akan mahimmancin ilimin ya mace ne wato kowace ya mace a bace ta alfahari wanda idan ka duba a family wato a cikin iyali ita ya mace dole ne a kula da ita ba fiye fifiko za a yi da gabe da ɗa namiji ba amma za a bata wato kulawa ta musamman me saboda ita mace dole ne a bata wannan kulawa ta musamman saboda lafiyar ta ma ta farko ya kamata a bata wannan special treatment biyu kuma in ilimin ne dole ne a tsaya haikan a bata wannan ilimi tukuru farkon da ita da kanta daga bisani za ta zo ta bada horo ko ilimi don ita ma za ta zama uwa sabili da haka idan ka duba ba ta ilimi da kuma ba ta tsoro da kuma kula da lafiyanta a bace ta musamman na kwaran ainihin gaske sabida ko da ba ka da taransisi lafiya dole ne a same ta ilimi dole ne a same ta kuma ba sai lalle ka tsaya ka samu kuɗin ko jari ko kuma wani abu na hannu kafin ka kula da wa'annan ababe guda biyu ba sabili da haka ya mace ya kasance mu iyaye dole haƙƙi important paramount a kanmu mu kula da wa'annan ababe guda biyu a cikin 'ya'ya'yanmu ko kuma yaranmu a gida musamman ma 'ya mace saboda haka in wannan faɗakarwa da ake yi ana yi ne dan kanmu saboda cutar in ta taso da mu za ta fara rashin ilimin fitinar da za ta haifar mu ke jinsa fiye da kowa saboda haka mu saurari malamai kuma ya kamata a yi karatun ta natsu in ji masu iya magana a ƙaru da abin da malamai suke faɗa masana suke faɗa kan wannan al'amarin hajiya fatima ha yanzu zan dawo kan maganar muhimmancin ilimin ya mace um, a gidan rediyon ki da kuma a matsayin ki ta mace me kuke cewa masu sauraro game da fa'idar a nemi ilmin nan a gaskiya na faɗa kuma zan ƙara jaddadawa ilimin ya mace fa gaskiya ba ƙaramin abu ne ba ba kuma a nan kusa take ba Sabida tun a lokacin zamanin kakanninmu fa gaskiya sun lura cewa eh mace ya kamata a bata wannan fifiko wato ba ta horo ta musamman a ba ta ilimi na ya mace ya kamata duk da na addini da kuma na boko saboda idan ba ta yi karatun nan ba amma ana sauran a lokacin da ana sauran aurar da ya mace da wuri to kaga dole sai ta samu wannan ilimin domin tafiyar da al'amarin gidanta idan ba ilimin nan gaskiya ba zaman lafiya a gidanta sabida haka horo ta musamman ake bayarwa domin ta zo ta kula da ma ba ma iyalinta ba ma na farkon faliya ya za ta yi ta yi zaman lafiya ma da mai gidanta Ka ga to in ba ta samu zaman lafiya da mai gidanta ba 'ya'yan da za ta tasar gaskiya ba za a samu 'ya'ya na gari ba na biyu ita da kanta ma'amalan da za ta yi da mutane da jama'a ma gaskiya ba za a samu wanda ake tunanin za a yi zaman lafiya a makwabci ko kuma a gari gaba ɗaya ba sabida haka bancin haka akwai kulawa ta musamman ko karatu ko ilimi da ya mace ya kamata <clears throat> ta samu ina tsafta tsafta aka ce shi ma rabin addini ne sabida haka idan baka samu ilimin zaka tsaftace kanka za ka tsabtace mahallinka. Ko su yara da matasa ba a bar su a baya ba kan ƙoƙarin inganta harkokin ilimi a kowane mataki. Kamar yadda ba za ku kasa sani ba a duk shekara a ranar 27 ga watan Mayu rana ce da aka keɓe domin karrama yara. A bana kamar sauran lokuta jihar Kebbi kamar sauran jihohin Najeriya sun yi bikin wannan rana. Maryam Ato ta zanta da ɗalibai a majalisar yara kan abubuwa da suka sa a gaba game da harkar ilimi. Assalamu alaikum sunana Wasila Muhammad wadda take matsayin wadda take kula da gida na majalisar yara na jihar Kebbi. Mun zo wannan program ne na yara watan Children's Day wanda ake yi a kowane shekara. sannan mun ji daɗi sosai saboda 'yan uwanmu yara sun ba mu haɗin kai saboda sun yi abubuwa da yawa da ya ba kowa jin daɗi har ita matan deputy governor ita kanta da kuma women affairs muna nan muna bakin kokarin mu tabbatar da cewa dukkan yaro a kebbi state ya samu abubuwan da ya kamata kamar ilimi da kuma bangaren mata waɗanda ba su zuwa makaranta da almajiri da sauransu mun je state house of assembly inda Eh, mun ga abubuwan da ke faruwa yadda suke zama a eh, house on um, da mun ga speaker in eh, sai muka ya ba mu a chance da za mu yi mishi interview muka mishi sauran tambayoyi da yawa akan muhimmancin yara a makarantu da sauransu sannan ya mana alkawali da cewa a za a duba a ciki sannan muna so mu sanar da yaran kebi cewa muna nan muna iyakan bakin kokarinmu mu tabbatar da cewa daman su ko kuma mu ce rights su a matsayin su na yaran kyabi muna kokari mu ga da cewa an tabbatar da shi da sauran dai abubuwa saboda ka yaran kyabi menene abu mai mahimmanci da kuke so yaran kyabi su samu abu mai muhimmanci da muke so yaran jihar kebbi su samu shine ilimi ingantacce muna so mu samu musu ilimi ingantacce sannan mu samu musu security wanda in suna makaranta hankalin su ba zai tashi ba sannan almajirai da suke saman titi da sauransu muna kokarin cewa mu ga an rage su to the minimum to da shike ke Allah ya sa kin kawo wannan matsayi ya irin eh, yan mata irin ki wa'anda ba su samu zuwa makaranta wani irin kira zaki musu ina kira a gare su cewa su yi kokari su yi karatu duk da mun san da cewa mun yi magana da sau wa'ansu da yawa daga cikin su suna mu da cewa ba daga wurin su ne daga wurin iyaye ne sannan mun yi kokarin mu yi magana da shi speaker a da cewa wa'annan yaran da suke gida ba su samu daman zuwa makaranta ba me ake a kansu sai ya nuna mana da cewa za a yi ana kokari don ana bubbuɗe makaranta a kowane gefe inda za a yi sannan mun roƙa a sa law akan duk yaron da an ka gani a hanya lokacin makaranta baya makaranta yana wani wuri muna so a sa doka a cikinsa sannan 'yan mata irina waɗanda ba su makaranta ina ce musu da cewa su yi ƙoƙari ilimi shine mace idan kina da ilimi babu wanda zai raina ki ke uwa ce a gida kai ba ma a gida ba kadai a gaba ɗai rayuwarki uwa kike duk inda kin gani kina iya tafiya ki ga yaro yana tafiya bai abu mai kyau zaki gyara mishi kenan kin gyara kasarki kin gyara inda kike kin gyara kuma yara waɗanda za su tafi tare da 'yan uwanki saboda haka ilimi na da eh, muhimmanci sosai ga mata musamman irina mu da za mu taso mu ne young generation mu ne waɗanda za mu tayar da wagga wannan al'ummar namu shi yasa muke ƙoƙari mu yi faɗa da gwamnati akan mu roƙe su da yake su manyan mu ne su duba yara saboda mu ne manyan gobe saboda haka kuma muna kokari idan idan Allah ya ba mu chance ba nan za mu tsaya kawai ba akan children kaɗai ba za mu yi kokari har mu ga mun kai state abin ga state house of assembly yanda nan gaba za mu ci gaba ɗaukaka abubu akan yara saboda mun riga mun fara shi ƙasa mun riga mun san me ke faruwa da yara kin ga ko da mun je sama mun fito as election speaker ko kuma house leader ko chief whip da sauransu za a za su ba mu haɗin kai idan an ka girma saboda haka yara kada mu ku zauna gida mu je makaranta saboda shine ilimi shine haske wanda zai ɗaukaka mu na sunana mubarak muhammad mai jama'a um, speaker na majalisa kananan yara ta jihar kebbi um, ina zuwa daga makarantar kanta unity college da ke argungu ku ne rana yara ta duniya yaya ka jiya gaskiya na ji matukar farin ciki kasancewar irin yanayin da na zo na isko um, a yara suna jin daɗi da irin mutane kuma ana yin abubuwa da yadda ya kamata na farin ciki gaskiya ya bani matuƙar farin ciki kana cikin yan majalisar yara ta jihar kebbi mm, makarantar da ka hito can kanta college mm. yaya yadda kuke ake gudanar da karatun ku da dai kuma wurin kwancin ku da kuma wurin cin abincin ku yaya ka gamsu da irin wannan abubuwan da gaskiya um, kanta college agungu wajen dai lanin gaskiya suna yin kokari irin nasu suna suna karatu sosai sa'annan wajen lesson materials abin nan ko kuma environment dai na mazauni na wajen karatu mazaunin karatu gaskiya Ishmael gwamnati ta shigo ciki ta muku gyara? A halin da ake ciki gaskiya akwai wani ongoing constructions wanda yake na repairing na gyaran wasu hostels wayanda sun ka tsufa sun lalace. To an ba da kwangila su sinks amma kuma har yanzu gaskiya ba a yi da gyara su ba kuma har ma mutane sun dawo cikin su haka nan ba su yi da gyara ba. Jihar kebbin Najeriya ta bi sahun takwarorinta na Najeriya a fagen gudanar da bikin ranar yara ta duniya. dangane da hakan ne na sadu da babban sakatariya ta ma'aikatar harkokin mata da walwalar jama'a hajiya halima boye dikko wadda ta yi tsokaci game da mahimmancin ranar musamman ga yara da farko ta soma da bayyana takin bukin na bana kamar haka taken a ga cewa an tallafa ma haƙoƙin yara a kare su daga shirin rayuwa ta duniya kamar irin su shaye-shayen muyagun kwayoyi da kuma irin wani wulakanci da ake ma yaro kamar a yi mushi duka ko kuma a wulakanta shi a kai shi wani wuri inda bai kamata ba a sa shi shi aiki maimakon ya zauna ya huta tun da allah shi ya baka wannan haƙƙi na cewa ka kula da shi so kai kana da hakkin ka bashi abinci amma sai a sa su su za su nemi abinci tun suna shekara hudu suna wahala to duk irin waɗannan shine a taken wannan rana ta wannan shekara a ga cewa an protecting din yara ga duka a kara mutuncin su ga dukkan shari da wannan wata karshen shi shine muke celebrating din ranar yara to wannan shirye-shirye mun fara shi da muka gabatar da kasidu akan haƙoƙin yara sannan muka je da 'yan majalisunmu na yara waɗanda muka kirkiro muka kai su a majalisar jiha suka zauna ta tare da 'yan majalisu da spika duka gaba ɗaya suka saurari yadda ake zaman majalisa su ma suka yi nasu tambayoyi akan haƙoƙin yara sannan kuma muka yi fati watan buki na raye-raye da nishaɗi ga yara domin nuna farin ciki da murna na wannan rana ta yara wanda ake ya celebrating duk nigeria gaba akwai cikin. Da ma'aikatan ki tana kula da ah, ku marayu. To ya su 'ya'yan matan da suke can karkashin ma'aikatan ki? Alhamdulillah matan da ke karkashin mu duk yaran da ke karkashin mu suna samun kulawa sosai ga gwamnatin jiha saboda suna zuwa makarantar boko suna zuwa makarantar islamiyya sun ƙare secondary school suna zuwa gaba ga secondary akwai wanda ke college of education akwai wanda ke polytechnics akwai wanda sun yi university suka ƙare kuma suka sami mijin aure gwamnati kuma na tallafa a musu aure sai a sallama su ga mazajensu. to yaya kuma ita ta fannin gwamnati kuma wani irin kira za ki domin a ƙara tallafa masu nan 'ya'ya mata marayu da suke nan ma'aikatar ke eh to lalle yayan mata marayu abinda muke son a tallafa mu duka dai kamar in sun ƙara karatu su har dai su maza a ba mu gurbi inda za su samu aiki don mu sallame su su rika kansu su rika iyalinsu shine dai muke roƙo ga gwamnatin jiha kuma ana nan ana wannan shiri insha Allah. Muryan Atto Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, nigeria. Shin me ya kamata yara su yi ne lokacin hutu sun jingina batun karatu kenan ko kuwa? Ganin a Najeriya tuni ɗalibai suka fara hutu, Iliya Kure ya zanta da wasu daga cikinsu. Suna na Khadija, yanzu idan an ba da hutu, ya kamata 'yan uwana ku ɗauka littafin ku kuyi karatu, ku je makarantar ku a Islamiyya a kan lokaci, ku taimaka ma iyayenku da wani aiki ko wanke ko gyara ɗaki ko shara, kuma ku ɗauka littafin ku kuyi karatu ku yi ma 'yan uwanku kuma lesin. kuma ku yi ma iyayenku biyayya. Assalamu alaikum sunana malama tu Suleiman Primary 3. Za mu ɗan iya ɗaya da iyayenmu aiki mu dan tasa aiki mu dan je makaranta mu koyi ilimi biyayya idan muka dawo kuma mu zauna mu koya mu kallon mu karatu kuma su idan suka iya sai mu idan da safe ta sai mu tashi mu tafi mu kamar su two letter words wasa three letter words a ka irin su 1 2 3 4 zuwa 100 500 Aliyu Primary 3. Ina ɗauko na ne ina karatu haka kamar civic education, health education, basic science da dai sauransu. Sai na ɗauko littattafan Islamiyya na karanta sai na aiki ko shara ko dai wanki. Sunana Khadija. Kun gani yanzu an ba mu hutu, zan taya mama na aiki, zan taimaka mata wani fangi, zan dauka littattafai na in yi karatu, in san me zami a eh, jarabawar mu, ta gaba mai zuwa kuma sannan zan yi karatun islamiyya na zan ci gaba da zuwa islamiyya na zan taimaka ma mama sunana alhaji ahmed muhammad ni kuma tsohon malamin makaranta ne kuma na yi headmaster a nan kaduna to kamar yanzu yadda aka ba da hutun makaranta ba a gaskiya ba an ba da ne kawai su je su shiga wasa suna suna abubuwa ba na farko dai ya kamata wannan lokacin da suka samu su taimaka ma iyayensu in iyayensu manoma ne su je suna taimaka musu wajen noma in iyayensu ma'aikata ne to su zauna su taimaki iyayensu mata a gida wajen shara wajen tsabtace gida da sauran abubuwa ba wai su je suna wasan banza da sauransu ba yadda za su manta da karatu na biyu shine ana bukatan su dunga maimaita karanta takaddunsu na makaranta na wannan tam ɗin da suka baro domin kada karatun da suka yi ya kubce musu duk abin da ka bar shi da dadewa za ga ya ragu maka a kai musamman ma wajen karatu amma idan ana bitan shi a kai a kai za ga ya zauna saboda haka ma a wannan matsayi ina so in kira ga iyaye mata da maza kada su bar yaran su kawai don an ba su hutu su ga suna wasanni iri-iri su zonga turke su a gida kamar ko da awa daya a kowane rana ko ɗaya da rabi a kowane rana suna maimaita karatunsu idan uba mai dan ilimi ne to ya tabbatar yana ma yaron shi bita akai-akai a lokacin hutu gwargwadon hali Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. Haba yara Allah to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah nana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta. Masu aro da wannan rahoton Allah ka mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Cubahiro Diodo ne wanda ya daidai da sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.